الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم juma'a sha biyu 八门拳。 nan kuma sabon daga cikin ainihin ma'ana yana nan cikin babin salati to haka kuma ainihin wato ne ko kuma ainihin mala yace wa kan tusira qawmun yana daga cikin siffofi na bayan Allah mai na takwas madaduhum wal ishada imahum alaihi wa mahara mutum ya rinka ainihin kururu ta kafirai wajen ainihin cewa kansu ya waye suna da ci gaba suna da birnanci wannan duk yana daga cikin nuna soyayya gare su wanda ainihin wato addinin musulunci ya haramta ka ce ai waɗannan turawa gaskiya yanzu kawai su ne suke da wayewa kai suke da kaza suke da kaza suke da kaza har ma an manta ba a tuno wai cewa musulunci na da ci gaba musulunci na da wayewa a yanzu wayewa da ci gaba yana wurin turawa to wannan haramun ne musulmi ya fada cikin irin wannan dalili akan haka Allah ya ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya li naftilahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa Allah ya ce karkarin ka daga idanuwanka kana kallon irin dan jin daɗin da aka ɗanɗana wa kafirai na mataye da ƙyale-ƙyalen duniya wannan karya ruɗe ka su ma an ba su ne don mu fitine su Allah ya ce mun ba su ne don mu fitine su arziki da alherin da ke gurin ubangijinka shine yafi zama alheri kuma shine yafi tabbata shine yafi dawama ina ruwanka da abin da aka baiwa kafirai wannan din ni'ima da kake ganin kafirai suke ciki da wannan wayewa kai da take gani da wannan zurfin tunani da kake gani ranar alkiyama su da kansu za su dawo su furci da cewa laukunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da a ce muna jin magana da a ce muna da hankali da ba mu zama yan wuta ba da kansu za su faɗi a ranar alkiyama Allah ya ce fa bi zambihim kai da kake cewa dinnan suna da habara suna da eastern civilization suna da menene gashi yanzu sun yi furuci da ainihin zunubansu da kansu da Allah ya ce fasuhu kalli ashabi sa'ir Allah wadare nesa da rahama Allah daga waɗanda suke yan wuta ne to shine ainihin Allah yake cewa ainihin wato karka damu da waɗannan kyale-kyale nasu da ka gani to sai malam yake cewa abin da ya shafi kere-kere na makamai da sauran ainihin tsarin sojoji da sana'o'i da kamfanoni da masana'antu da tattali wanda yake shari'ar musulunci ta halatta wannan ba laifi ba ne shi ne abin da ake buƙatar mu gano daga gare su in ma za mu sha'awa wani abu nasu mu zo mu mai da shi ainihin a musulunci to alhamdulillah an samu a ƙasar nan akwai lakcarori na jami'ar danfodi bangaren islamic studies suna ta kokari a kan irin waɗannan abubuwa duk abin da ya zama cikin bayan bayan bayan bayan kuma Allah ya su akan haka abu na tara ta haramta musulmi wa attasannu bi asma'ihi musulmi wa mun yanayin a ainihin sanya wa ko ɗaɗan a kai ya moro kai ne ma ne rufi ne rasa ne duk wani shi ko ba ka da ka wa kansu. Su kaga ci ba يسمي بعض المسلمين أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية kaji mutum ya sa wa ɗanshi sunan wata mawaƙi a amerika ko ya sa wa ɗanshi sunan wani abin nan bamboti wane ne ba duk gashi nan sunayen banza har dabbobi wannan shari'a musulunci ba dabbar ka ɗauko sunan dabbobin kafirin ka sa ba in ka zo wurin malaman hadisi sai sun gaya maka sunan jakin Allah sunan dabbar Allah sunan ta kasuwa duk dabbobi ma na Allah yana da suna in kana da ka wannan sunan ba kai ba bai ba ina fatan mun amma ka ɗauki sunan kafiri ka sa kanka ko ka sa matarka ko ka sa danka ko ka sa wani abu nasa wannan wato kana nuna son su kenan baka kin su kenan kai da ake so ka biyayya da gaba ta bayyana tsakanin ku tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sunayen da Allah ya fi so shine Abdullahi da Abdurrahman ma'ana Allah yana alfahari ya ji an sa wa yaro Abdullahi ko Abdurrahman Allah yana alfahari da wannan to dan me ake bijirewa ya halatta ka sa danka Abdullahi Abdurrahman ko ka sa mai sunan annabawa ko sunan mala'iku wannan duk ya halatta ba wanda yake makaruhi ciki balle haramun dukkan su daidai ne sahabbai sun yi annabawan Allah sun yi manyan malamai sun yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ya sunantar da haka ina fata ce ainihin shugaba kasa ta baya mutu kai ne za ka yi mishi addu'a kai ne za ka kira su ka je kana tsara sai dai juyayin yanzu yana can a wuta amma ba wai juyayin tausayawa ba balle a tura ka kai ne wakili na ƙasa ba ka je I find to mu musulmi ka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mi wa wannan kafiri albishir cewa dan wuta ne ina fata an gane ku ka je ka ba da turanci ba su gane da abin da kake faɗi hakikatar da ke miki kai musulmi ne ba ku ba ta ba وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى يسي ألا يا حرم تعروق وكافري غافرا cewa da ma kana lin nabiyyi wan ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai halatta ba mushrikai sai ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma ya ainihin ce zai roƙa wa Ali a Abu Talib gafara yace in dai ya san Allah zai karba in ya san su babakin in ya san su babakin din Allah shi kenan zai roƙa sai eh, ya shine sai Allah ya saukar da wannan aya to shi ta annabi bai halatta ya roƙa wa dangin shi na kusa gafara ba matukar sun mutu suna mushrikai ma bai roƙa wa ɗan uwan shi kusa gafara ba matukar sun mutu mushrikai yace min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan an sun bayyana kararar cewa yan wuta ne duk sa'an da aka cewa na ɗan uwanka ne mushriki ya mutu qat'an ka saka shi kawai cewa yana cikin yan wuta wannan ba ba ba? matukar baka tabbatar da haka ba to ka ainihin fada cikin laifin da yake kai kuma ka mutu zaka shiga wuta mun fahimci wannan ko shi yasa ainihin sai suka kafa hujja to ai annabi ibrahim ma ya roƙa baban shi gafara gashi kuma mushriki ne sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu ai roƙan gafara roƙon gafara da annabi ibrahim yau baban shi wani alƙawari ne da yawa baban nashi cewa la astaghfiranna laka zan roƙa maka gafara wa ma amliku laka min allahi min shay amma ban iya mallaka maka komai a wurin Allah in na roƙi gafara an kai ba mumini bane Allah ba zai ansa ba to shi ne ainihin ya mai alkawari a gaban shi zai je ci gaba da roƙa mai gafara Allah ka gafarta babana ka sa imani falan ma ta bayyana lahu annahu lahi lokacin da ya bayyana cewa ai uban nan nashi makiyin Allah ne ya mutu akan addinin kafirci fa tabarra'a minhu sai mishi bara'a sai barranta daga gare shi sai Allah ya ce inna Ibrahim awwahun halim annabi Ibrahim yana yawan kukan mutuwa uban shi akan kafirci yana bakin cikin wannan yana yawan kuka awwah yana yawan kuka akan haka halimun kuma mai hakuri ne ma'ana in ya kukan ya kukan sai kuma ya dangana shine hadisi sahihi cikin sahihi bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi ibrahim zai game da baban shi a ranar alkiyama fuskar shi baƙi irin sai ya tambaye shi cewa ba na gaya maka ba in baka bi ni ba za ka ainihin shiga wuta sai ce ai yanzu na tuba to annabi ibrahim yana da sanyin zuciya in ba annabi ibrahim ba waye zai ce faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah wanda ya bi ni wannan nawa ne a saka mu aljanna tare wa man asani wanda ya saba mini fa ce fa innaka anta al rahim kai mai gafara ne mai rahama ne ma'ana shi ma dai ana nan kenan saboda sanyin zuciya irin na annabi ibrahim to annabi ibrahim sai ya ce to ya ubangiji kayi alkawarin ba za ka kunyata ni ba kuma ga ubana yanzu zai shiga wuta wata kunya ta wuce wannan to a nan ne kuma tun da an je kiyama to lokacin ba kamun kafa sai Allah ya ce ka kau da kanka daga wannan sai a ɗauke sai a jefa wuta bi an haza ya taban manu hubbuhum wa tasfihi mahum alaihi malam ya ce <clears throat> mutum ya rinka roƙawa mushrikai da kafirai gafara yana nuna cewa yana son su ne kuma yana ingantar da irin addinin da suke bi don haka in aka ce wannan kafiri ne wannan mushirki ne wannan murtaddi ne wannan kirista wannan bayahude kowane iri duk wanda ya shiga cikin kungiyar kafirci ko ridda dukkan su kafirai ne ko shirka wannan in ya mutu bai halatta a mishi sallah ba bai halatta ainihin musulmi su mishi wanka ba bai halatta musulmi su fara mishi likafani ba bai halatta a rufe shi makabartan musulmi ba bai halatta kuma musulmi su tsaya akan kabarin shi su ne mishi addu'a ba ba abin da ya halatta ko da mahaifinta ne iyakar ihsanin da ya rage kenan idan ba wanda zai rufe shi sai kai ka je ka rufe shi mun ga sayyidina aliyu lokacin da baban shi abu talib ya rasu imamun nasa'i da abu dauda sun rawaito wannan hadisi lokacin da baban shi rasu sai zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kawun din nan bataccen tsohon nan ya mutu wai waye zai rufe shi mu dubi karfin imani na sayyidina aliyu kawun ka ma'ana baban shi ne kuma kawu ki kike ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kawun ka bataccen tsohon nan ya mutu wai waye zai rufe shi ne wai ma yana tambaya annabi ne wai waye zai rufe shi ne ni sai annabi ya ce izhab fawarij je ka rufe shi sai ce a ni ba zan rufe shi bai ce me yasa yake li annahu mata mushrika ya mutu mushriki ya zaka ce inda ya rufe shi ba Allah yake ka je ka rufe shi ce ni ba zan rufe shi bai ce ka je ka rufe shi to sai je rufe shi ya dawo wanwanke jikin shi kenan manzo Allah ya sa mishi albarka yake manzo Allah ya shi mini albarkar da yake na fi son wannan shi albarka fiye da in samu jajayen raƙuma kamar yanzu a ce ka samu jiragen sama da daf daf manya-manyan motoci da gidaje ka fi fahimtar matsala a yanzu dan yanzu ka san darajar jab da jirgin sama ko amma baka san darajar raƙumi ina fatan mun fahimta to ne sai malamai suka ce duk sa'an da ya zama babanka kafiri ne ya rasu idan ba waɗanda za su rufe shi to kai sai ka je ka rufe shi wannan shine biyayya na ƙarshe da za ka yi mishi amma da waɗanda za su ce to shi kenan kai sai ka kau kai don me gashi tun da aliyu ya tsaya wajen rufe shi annabi bai halarci wurin ba inda ya halarta ko ba wanda ya cancanta ya halarci wannan wuri irin annabi sallallahu alaihi wasallam dan yadda annabi ya ci moriyar wannan dattijo duk ƴaƴan shi ba su ci moriyar shi ba mun taba karanta yadda ainihin aka yi gwagwarmaya aka ya sha wahala wannan dattijan dukkan ƙurashawa suka sami shi takunkumin rayuwa a kan annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kai sai da ya hijira ya bar cikin garin makka ya kwashe ina shi ina shi suka je cikin duwatsu suna kwana ma'ana shi da a wulakanta annabi gwamma shi ya sadaukar da rayuwar shi mun ga inda kafiri yake ta zuhiyar bin nafs yake bayar da sadakar rayuwar shi gaba ɗaya don saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to haka yake a yanzu duk sanda aka ce ga wani ya taba alkur'ani ga wani ya taba ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu yafewa babu rangwami in ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kwana za kai kana tuba to Allah ya je ya karɓi tubanka amma mu bayan Allah shari'ar da aka ɗora a kanmu wadda zamu mu zartar maka wujuban sai an kashe ka ko ka tuba ka'ida kenan duk wanda ya nakashi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya nakashi darajar Allah ko ta alqur'ani in ya tuba wannan tuba tsakanin shi da Allah amma mu kuma shari'ar musulunci ta ce mu kuma mu kashe shi haka shari'a ta kayyada abin an fahimci wannan ko amma in kafiri ne ya zagi manzon Allah sai ya zo ya musulunta kyakkyawan musulunci shikenan ba duka ba zagi wannan shikenan ya gyara komai amma musulmi yana cikin musulunci ya zagi alqur'ani ko ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ijma'in malamai suka ce ko ya tuba za a kashe shi amma za a kashe shi a matsayin haddi ne amma in bai tuba za a kashe shi a matsayin murtaddi sai za muke addu'a ga 'yan uwanmu musulmi na Kano Allah ya saka musu da alheri akan kan wani kafiri da suka dace aka yawo aka je da shi sarakunan gargajiya suka gani abin da suka kasa gashi musulmi sun yi shi yasa dole ne musulmi mu ɗauki shari'ar musulunci a hannunmu waɗannan sarakuna da kuke gani waɗannan shugabanni waɗannan dagatai da hakimai baki ɗayansu fasikai ne kuma fajirai ne billahi azimi ba shari'ar ubangiji suke son a tsaya a bayan ƙasa ba in an ce ga wani kafiri ya zagi ainihin eh, abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani kafiri qur'ani ya siyo izu sittin. yana yaga falle-falle yana kafa kashi da shi don Allah ko jaridar concord kewa haka kana jin sa a biyo za su kyale ka jaridar concord ka falle-falle kullum ka rinka yaga wannan ihana ne wannan wulakanci ne Qur'ani izu sittin ya siya sai ya ge falle ɗaya yau in ya kashi sai je kafe jefa cikin toilet ai shi kenan kawai wannan idan ba a datsa kan shi ko kuna jin gaba ɗaya ba sai fushin Allah ya sauka Najeriya ba bayan wanda yake ciki to in an ce waɗannan sarakuna waɗannan shugabanni waɗannan kotuna baki ɗaya ba ƙarƙashin Allah da manzon Allah suke ba ba abin da ya shafe su idan ka zagi abin da ya shafi dokokinsu shine ran yake ɓaci amma an zagi Allah ko an zagi annabi za a kama wannan mutum ne a ɓoye shi sai a ce ba su wawaye sai ran da suka huce a sake ka menene ina rabban bako wanda ya tayar da fitinar kafancan ina yake ba shi ke ina salman rushdi duk ba gashi ba to dole ne kawai duk sa'ad da wani kashi ya zaci alƙur'ani Bye. haifa da baba da ainihin ba Allah ya to yau sai ke ya ce al-fasl fadi fasli na biyar fi wujudi muwana muslimina bayani game da wajen sun nuna soyayya ga musulmai ma'ana dama cikin imanu hasu da haka amma hijab a cikin alkur'ani dai fa qawluhu ta'ala maganar Allah madaukaki da Allah yake wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata suna masu nuna soyayya ne ga junansu ma'ana mu'minai tsakanin maza da maza suna son junansu tsakanin mata da mata suna son junansu tsakanin maza da mata suna son junansu inda ba ka tabbatar da irin waɗannan ta ɗauko rayuwarsa a na annabi sallallahu alaihi wa sallam oh. babar anas rumaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna a baitan fil janna ce rumaisa tana da gida a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alƙawari ma'ana ya faɗi yace ya ga kankararren gida nata ne a aljanna to wannan tana zawarci lokacin da uban anas ya tafiya kashe kanshi saboda tsananin kafirci shi kuma shine sai ainihin abu talhat ansari lokacin bai musulunta ba sai ganta yana so sai dai ce ma misluka yurat ba irin ka ake ki ba sai dai kuma kai kafiri ne ni ko musulma ce mun ga inda imani ke rana ko musulma ce wani ya ganta yana so ba ta tunanin abin duniya ba sai ta ce kai kafiri ne ni ko musulma ce dan kafiri ba ka ce kafiri ba kana nan a hankali sai mai da kai kai ka zama kafiri sai ya ce a ba wannan ne dalilin da yasa baki so na ba kin ganni da ya talaka kawai ya ku bayi ban da kuɗi kawai shi kenan. ta ce a'a da za ka musulunta ko kowa ma ba zan karba ba musuluncin shi ne sadaki na yanzu da na musulunta shi kenan sai a yi fatiha a ɗaura aure komi lafiya yake a yayi shi kenan sai aka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulunta kaga anan ta nuna soyayya saboda imani ta kuma nuna kiyayya saboda kafirci sa'annan wata rana an je yaki sai ainihin ya zama an bubbuge musulmi ga sunan duk sun faɗi wannan yana ruwa ruwa ruwa ruwa sai wani ya taho da gudu ga ruwa ya kawo mishi ɗauki yana tahowa gurin wannan sai kuma ainihin wanda ke bayan shi da ya ji an ambaci ruwa shi ma sai ya ce ruwa wannan yana kwance yanzu gargara kishin ta kai mishi kishi sai ishara a kaiwa wancan a kaiwa wancan yana nuni da hannu a kaiwa wancan an kaiwa wancan kuma can na gaban shi sai ya ce ruwa ruwa shi ma sai aka sai wancan din shi ma sai ya ishara a kaiwa wancan na gaban shi kaiwa wancan tun kafin su sha gaba sai aka kai wa wancan din sai aka samu kafin a kai wa na ukun ya mutu aka dawo wurin na biyun a bashi ya mutu aka dawo wurin na farkon ya mutu ma'ana ba wanda ya sha ruwan saboda tsananin kowa yana buƙatar dan uwan shi shi ya hakura shine wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa suna fifita wani in dai mumini ne akan su koda su suna da buƙatar wannan abu to shine Allah yake yaban su cewa muminai maza da mata masoya juna ne wa qala ta'ala har waya kuma Allah madaukaki yace innamal mu'minuna ikhwatun mu'minai dai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhwaykum dan haka ainihin ku sulhunta tsakanin yan uwanku duk sanda aka ce dan uwanka musulmi yana faɗa da wannan da wannan da wannan da wannan suna gaba sai a kokari a kai a komo yadda za a ga an sulhunta shi yasa shari'ar musulunci ta halartar da koda ka je ka shirya wata magana ne don ainihin ka sulhunta tsakanin musulmi biyu maza ne ko mata ne mata da maza ne miji da mata ne saurayi da budurwa duk sai ka je ka sulhunta su ƙasa da ƙasa suna faɗa ashe duk sanda kaga musulmi suna faɗa sai ka tsaya kaga ka sulhunta su kai kuma an baka hakuri sai ka hakura to amma ka ta tashi da tashi suna faɗa to na ruwa ka bar ɗaya sace ɗaya albarushin da kai yaron ko وقال to amma duk yadda ba yahude yake ba yahude makirin mutum ne yana da makirci sai sun kai sun komo duk sanda rigima ta faru tsakanin su da duk sanda rigima ta faru tsakanin su da shi ke nan al'amarin an kasa yadda ba a kai matsala ku dubi yadda kafashen musulunci kullum yau cikin gida ya barci yau wannan kasa da wannan kasa ta barci amma kasashen ta da zarar sun zo ta tsakanin sai a sauri sai a ainihin daidaita abu واما السنه سنه kuwa فقد وردت في ذلك احاديث كثيره shehu ya ce hadisai da yawa sun zo sahihai a kan haka waɗanda ke tabbatar da wajen sun nuna soyayya ga 'yan uwa muminai ya ce min ha daga ciki ƙauluhu alaihi salatu wassalam maganar annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da annabi ya ce kama fi sahihil bukhari kama yadda ya zo cikin sahihil bukhari an anasin daga anas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce la yu'minu ahadukum hatta gaba in ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi a cikin riwayar Imam Tirmidhi yace min alkhairi na alheri ma'ana duk sanda baka son dan ka ya samu wani abin alheri irin yadda kake so shi wannan ainihin ka samu irin shi to wannan baka da imani to wannan ita ake kira dilalatul iqtida'i a cikin usul imani dai gashi an ga alama tare da kai to amma zai manzo Allah yake baka da imani sai kai wannan to imma yatawajjahu ila al-kamali aw ila adami ko dai ya zama gaba ɗaya baka da imanin ɗungurungun ko kuma ya zama a fassara imanin ka bai jika ba wasu malamai sai suka ce ɗungurungun baka da imani matukar kake so wa ɗan uwanka sharri an gane ko sai ya zama alheri ɗari bisa ɗari shi kake neman ɗan uwanka da shi shi yasa aka ce da a ce za mu bayanin wannan matsala jin kaɗan kana neman aure sai wani ya shigo sai ka janye saboda ɗan uwanka ne mumini kana son wannan alheri gare ka to sai ka kauce ɗan uwanka mumini ya samu za ka iya wasi sahih مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shehu ya ce hadisi ya zo cikin sahihi muslim daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta hasadu kada ku yi hasada kar ku rinka nuna hasada a tsakaninku kana hasada wani dan menene ya samu sarauta dan me ya samu ilimi dan me ya samu kuɗi kar kai haka aka ce hasada tana ɗaya daga cikin rukunai na kafirci don tana daga cikin laifuffukan da aka fara sabawa Allah a sama da ƙasa Iblis a can sama can gurin Ubangiji ya fara sabawa Allah da hasada annabi Adamu ya khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min yace shi an halitta shi da wuta annabi adamu kuma an halitta shi da yumbu ya za a ce wuta ta kwantar da kai ga ainihin yumbu sai ya saka hassada tare da shi Allah ya la'ance shi akan haka a nan bayan ƙasa kuma 'ya'yan annabi adamu su biyu ɗin nan kuma hassada ce ta shiga tsakaninsu wannan yana hassada wannan don haka aka ce hassada tana daga cikin rukuni na kafirki don haka Allah ya ce la ta hasadu ai annabi ya ce la ta hasadu kar ku yi hassada wa junanku wa la ta najashu kar ku kar ku yi maguɗi wa junanku kar ya zama kuna ha'inta junanku ya zama ɗari bisa ɗari adalci ne da ainihin abin da yake daidai a tsakaninku wala ta ba zo haka kuma kar ku tsakaninku tsakanin ku hakan nan ka rinka ƙin mutum annabi ya kar ku yi haka wala ta dabaru kar kuma ku rinka ainihin juyawa juna baya ka hango wani wai dan ka ku gaisa sai ka juya bayan ka ba wani abu kawai ba ka san ku gaisa ne sai ka juya baya ko ka kauda kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tarku haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake ka sadar da zumunci ga dan uwanka koda da sakin fuska ne musulmi ka sakan mishi fuska ka saki fuska a gaisa lafiya lau lafiya lau shikenan kawai a ƙarshen hadisi yake cewa kunu ibadallahi ikhwana ku zama yan uwan juna musulmi al-muslim akhul muslim musulmi dai dan uwan musulmi ne wali hadisin bi quli yace haka kuma wannan hadisi yana da ainihin tsawo wa amma al-ijma'u ijma'i kuwa shehu yace faqad ittafaqa ahlus sunnati radiyallahu anhum ala wujubi muwalati al-mu'minina dukkanin ahlus sunna sun hado akan wajabci na nuna soyayya ga yan uwa musulmi da kuma mu'minai ina fata an gane ma'ana shehu usmanu dan fodiyo ahlus sunna ne ke sa'annan kuma shehu usman dan fodiyo ya bayyana wa ɗaliban shi irin da'awar da yake jan su akai har a je ga yin tajdidi sa'annan kuma ya bayyana a cikin tafan shi mu yan baya mu gane shi ahlus sunna ne bayi daga cikin yan bid'a a cikin ahlus sunna ina muka gane haka mun ga jan fada yake da bid'a jan tsayin daka ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a ikhmad asalin ikhmad kamar a samu wani abu kankara ta daskarar da wani abu mai rai saboda bala'in sanyi har ya kame a nan ma'ana haka shehu yawa bid'a sa'an nan kuma ya zo littafi bayanin bid'i wannan bid'a tsura kawai ake rusawa a ciki bayanin bid'i الشيطانية التي أحدثت في بلاد حوصة كذا كذا كذا, كذا. hausawa na daga cikin tsuran jahilci na hausawa da suke a wannan ƙasa hausawa jahilai su rinka shiga matsalolin ilimi waɗanda ba nasu ba ne kuma ana har yanzu ko ko ba baka sani ba ma aka sako matsala ta dilfatul istiraha sai ka ce ai mu iyaye da kakanni ba ma yi o oh, o oh, iyaye da kakanni suwa iyaye da kakannin ba ga su ba su shehu <laughs> ko ko su yunfa da na fata su ne naka iyaye da kakanni Allah ya kiyaye to shine abinda ake so duk sa'an da kake jan mutane dole ka nuna musu irin jan da kake musu shehu usmanu da ya zo sai nuna wa mutane yan uwa musulmi cewa yana jan su ne akan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a haka yanzu ka zo kana da awa dole a san inda ka fuskanta shin kai kana jan ɗalibanka ne akan tafiya zuwa akan ahlus sunna ko kuwa kana jan su ne akan shi'a a cikin ahalin sunna ɗin kana jan su ne a ƙarƙashin wata ɗariƙa ko kuwa a ƙarƙashin ainihin wani fajirki duk sai ka bayyana musu matuƙar gaskiya ne tsakani da Allah amma a ce a tafi kawai a tafi ba a san da za a dosa ba ƙarshe inda za a dosa shine wutar jahim don ana jan mutane ala ghairi basira shi yasa duk wanda ke son ya batar da ɗaliban shi ku lura da kyau baya karantar da su ba zai don in ya zauna ya saka littafi yana karantar da su ƙarya ta ƙare dan duk ran da ka saka littafi kana karantar da mutane in kai makaryaci ne karyarka ta tsare in masu sauraron ka makaryata ne karyarsa ta tsare kuma kashin ku ya bushe gaba ɗaya dan asirin kowa zai tonu ran nan to amma tun da kana son ka ja su akan ka mallake su ne kawai su zama bayinka ba za ka koya ba za ka koya musu a littafi ba sai kai ta jan sai dai kai musu lecture ka gaya musu abin da kake so daga nan shikenan sai su ji in ba kai ba ba wanda suke so son ka kawai kake hada su da shi shi yasa duk abin da ka umarce su su yi sai su ba a ce za ka yi rawar disco sai sun yi ba to shine shehu yake cewa ijma'i ahlus sunna gaba ɗaya sun haɗu akan cewa wajibi ne mumini ya so 'yan uwan shi muminai wa risalati a cikin ar-risala ta Ibn abi zaid al-qayrawani al-maliki yace wa alal mu'mini an yastaghfira li abawayhi al-mu'minina au ne. wajibi ne ga ɗa wanda yake mumini ya roƙa wa iyayen shi gafara matuƙar da iyayen nan nashi muminai ne wa alaihi muwalatil mu'minina kuma wajibi ne ya so waɗanda suke muminai ne iyayen shi muminai tun anan duniya ya rinƙa musu addu'a in sun mutu ya rinƙa musu addu'a rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira Allah ka gafarta musu kai musu rahama Allah ka ji tausayin su kamar yadda ni ma suka tausaya min ina karami da a ce kana karamin nan suka dauke ka suka jefar da kai a bola shikenan sai ta je ta saka ka a cikin garwa ta rufe sai ka mutu zuwa gare ba haka bane to amma sai ka ga Allah ya dauki wani irin tausayi ya saka mata game da kai duk duniyar nan da za a ce ainihin lafiya lau in baka da lafiya to uwarka ta a tashe ki kuma da za a kaddara cewa ga abinci ba zai ishe ta ba ba zai ishe ka ba sai ta haƙura ita sai ta sha ruwa ita sai ta baka ka dubi yadda Allah yake kyauta maka kana ciki yana ta tarbiyyar ka yana ta tarbiyyar ka ita kuma tana ta shan wahala a lokacin hanya ɗaya kake samun abinci shine ta cibiya kana fitowa kuma sai Allah ya bude maka hanyoyi guda biyu ga sanan mama guda biyu sai kuma ta ɗauki duk tausayi sai ta ɗora maka babanka kuma shi kenan hankalin shi ya dawo kanka gaba ɗaya kowa daga cikinsu da dangi da kowa yanzu kowa hankalin shi ya dawo kanka in ba rahama Allah gare ka baya za a yi haka ta faru ga manya ba a tausaya musu kamar yadda ake tausaya maka ruwanka sai ta rusa kuka sai a hana shi burodin kai sai a baka a ce kai ne karami tare da cewa ai kai kafi alama haihuwa tun da ka girma kai da kake babba ko amma sai a hana ka sai a ba dan karamin in ma ci zai mutu ma ba ya ci ya mutu kaga hikima ta ubangiji da zaran ta aje shi yana dan dan karami din nan ka da ka zuwa da wuri da magariba za ka je ka aje zaka sai ka ji zace to ai a hankali akwai mutum da ya aure ma'ana wai kai ba mutum bane kai uban ma akwai mutum ba a wurin kar ka je ka taka mutum kai kuma ko sani sani oho kai kuma da za ita kuma da zaran ta ga kana wasa mijin uban yana ganin kana wasa shi shikenan sai ce to ki dai rinka hankali ki rinka hankali kar ki jefar da mutum ma'ana kowanne yanzu ba mutum bane shine mutum to ka gani to dan haka kai kuma sai kai musu ainihin gwargwadon yadda za iya ina fata an gane dan ba abin da za ka iya biyan babanka ko babanka akan abin da suka yi maka to sa'an nan kuma ainihin sai malam yake cewa wan nasihati lahum ya kuma yi nasiha ga musulmi da muminai wala yablugh ahadun wala yablugh ahadun haqiqatal imani babu wanda zai kai imani matuƙa yadda ake so hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so dan uwan shi mumini abin da yake so wa kanshi duk wanda bai kai wannan matsayin ba to imani bai cika gare shi ba kazalika wuya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama haka aka ruwaito daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi bayanin da malam ya ɗauko a cikin risala ya ƙare sai ya koma kuma sharhin risala ɗin ya ce wa filfawaki hiddawani a cikin sharhin risala mai suna alfawaki hiddawani almuradu bi muwalatihim al-ijtima'u alaihim abin da ake nufi da nuna soyayya ga muminai shine ainihin haduwa da su muminai din duk abin da suke muminai suna karatu kai ma kana wurin muminai suna sha'ani kai ma kana wurin eh, jana'iza ta same su kai ma kana wurin duk inda suke taruwa kai ma ka shiga cikin taron su wa izharil mahabba lahum da kuma bayyana soyayya gare su wa jitinabu ma yujibul munafara min al wal hasadi sa'annan duk abin da zai sa muminai su kika na ka rinka nuna musu kiyayya da hasada to ka guji wannan abu kana nuna musu kiyayya za su guje ka kana nuna musu ainihin hasada za su guje ka dan haka shehu yace to dole dukka guji waɗannan abubuwa duk abin da za ka yi mumine su kyamace ka sai ka kauce mishi wal iyazu billahi ta'ala Allah ya tsare mu da hasada da kuma keta malam yace ce laysa muradu al ijtima'u bil abdan al ari an al mahabba al shehu yace ba wai da aka ce din nan ka haɗu da muminai ka haɗu da su da jiki ba jikin da yake ya tsoraitu daga soyayyar zuci a'a ka haɗu da su ana huɗa ana hidima duk tare kuma zuciyar kama tana tare da su an fahimta ko to sai shehu ya ce wa'alan amma fa ka sani da cewa na linal janibil ma'aruf bitawadhi tausasawa din nan wanda aka fi sani da kwantar da kai ala salasati Fasamin ya kasu kashe uku ne kwantar da kai da aka ce ka kwantar da kanka ga ainihin wato yan uwanka muminai din nan to ya kasu kashi uku ma'ana akwai inda yake zama wajibi akwai inda yake zama mustahabi akwai inda yake zama haramun sai ce na ɗaya akwai inda yake zama wajibun akwai inda tausasawa da ƙanƙan da kai yake zama ainihin wajibi kattawadu ilillahi wali rasulihi kamar ƙanƙan da kanka ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kana da tawali'u ga Allah kana da tawali'u ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum da an ce Allah ya ce annabi ya ce sai ka amsa don ka tabbata abin da zaka ji ga rayuwarka ne ta duniya da lahira walil hakimi haka kuma ka kankan da kai ga hakimi sarki shugaba wanda yake hukunci da abin da Allah da manzon Allah suke ainihin hukuntawa mun fahimci wannan ko wannan kenan ko domin dalili akan haka shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya haɗu da mu'az ya dawo daga sham yace mu'az daga ina kuma sai ce ai na je sham sai mu'az sai kwanta sai gaida manzon Allah sai manzon Allah yace ma ma sai ko fi da الكفر اسم ala sukun wa على السكون وفاعله taqdiruhu anta wa hiya kalimatu zajr ay اي amma anta fi ke ma. me haka kuma ka bar wannan abu me haka kuma ka fada ka kai girmi da ba ka yi da ai na je na ga gwarasa ne a kasar sham suna faduwa suna kai da manya shine na ga mu kuma ba mu da babba kamar ka shine yake to ai wannan mummunan abu da ake zan umarci wani ya wani haka da na ce mata ta yi mijinta imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi hasan ina fatan mun gane wannan saboda haka bai halatta wai sarki ko dagaci ko mai anguwa ko bafaɗe ko wane ne game da shi ka faɗi ka gaishe shi ba mafi karancin abin da za ka yi ne assalamu alaikum wa rahmatullah ka miƙa mishi hannu ku gaisa wannan manzo Allah yake duk sanda ka gaba da dan uwanka mu'mini kai mai haka sai su daban ku su kakkabe gaba ɗaya kamar yadda busasshiyar bishiya take kakkabar da ganyenta to shi shugaba ko hakimi ko dagaci ko mai anguwa ko sarki zai san gafara ne yana so to tunda yana so wajibi ya ga abin da Allah da manzon Allah suka ce don Allah yake istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum duk sanda Allah da manzo Allah suka kira ku ku amsa sai ce wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun matukar kai wa Allah girman kai ko manzon Allah Allah zai shiga tsakanin zuciyar kai karkatar da kai don ya azabta da kai sai sa aka ce ko sallah kake manzo Allah ya kira ka sai ka yanke sallah kai ka amsa kira Ubayy bin Ka'ab yana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai an ba sai daga baya an bayan ya gama sallar sai an annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka yi kira ka da baka an saba yake ai sallah nake yace baka ji Allah yake istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum ba in Allah da manzo Allah sun kira ku a an sa baka ji ba yace na ji ai na dauka tunda ana sallah an shiga dogaciya yace ai ba wata a duk sallar na kira ka ka amsa kawai mun fahimci wannan ko saboda haka da ainihin sarki da malamin. da mahaifi ko mahaifiya duk wanda ka faɗi ka gaishe shi a nan ka wulakanta shi ka ci mutunci shi dan ka ɗauki haƙƙin da ba na shi ba ka ba shi duk inda ka ɗauki abin wutan lantarkin nan yanzu blok din nan da za ka haɗa mishi hanya hudu shi kaɗai ya zai fashewa zai ka ba shi haƙƙin da ba na shi ba haka uba da za ka faɗi ka durgu za ka gaishe shi ka wulakanta babanka ba ta san duniya da lahira ka ci zarafin shi da za ka gamu da malamin da ka durkusa ka ke shi duniya da lahira ka wulakanta za ka gama zuba da malamin da kima da za ka gamu da sarkin garin ku komai an goko ka durkusa ka ke shi ko ka faɗi ka wulakanta tashi ka zuba miji da daraja ka kuma ci mutuncin shi abin da yake daidai shine duk wanda ka gama da shi zai ku gaisa sai ku yi hannu matukar muni ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya in dai shi babba ne hannun shi na da albarka domin zai sa ya janye albarka daga na kasa da shi in ku hannun shi da albarka to duk ɗaya ne da na mutane mai bambanci ne zai ruwa kenan in hannun da albarka to me ba mutane su samu albarka in ku ba albarka da na talakawa da na shi duk ba ɗaya bane to ina amfanin ruwa Allah ya kiyaye to wannan shine ainihin kashi na farko ka kankan da kai ga manzon Allah da Allah da manzon Allah da shugaba da malami da kuma mahaifi ko mahaifiya na biyu ya ce wa haram akwai kuma inda ainihin wato yake zama shi tausasawa din nan yake zama ainihin haramun kaddawa suke li ahalin sulmi kamar kankan da kai ga azzalimai in ya zama sarkin azzalimi to ba wani kankan da kai da za ka gani mun gane ku in ya zama ai malamin nan malamin jiri'a ne ba wani kankan da kai da za ka gani shi mun fahimta ku waɗannan dukkan su azzalimai ne ba kankan da kai da za ka gani su wal kufri haka kuma da waɗanda ainihin suke kafirai a wani bugu alkafir wanda yake kafiri ba za ka iya kankan da kai gare shi ba duk waɗannan ba wani tawadu da za ka nuna musu li'anna tawadu li haula'i domin kankan da kai ga waɗannan huwa dhillul ladhi la izza ma'ahu wannan shine wulakantar da kai wanda yake babu kuma wani ɗaukaka tare da shi in ka wulakanta kanka ga waɗannan shi kenan ka ka zubar da kanka wal qussa wannan kuma shine zubar da kai allah ke la a ma'aha wanda yake ainihin babu sauran daukaka tare da wannan duk sanda ka kaskantar da kanka ka kaskantar da kanka ga wani wanda yake ainihin wato azzalimi to wannan shine ake kira kaskantar da kai in ko ka tausasa ga wanda yake malamin ka ko baban ka ya ce kai kankan da kai in ko ka samu azzalimi ko kafiri ka ainihin zubar da kanka to nan shine ka kaskantar da kanka ka shiga cikin zillu kenan ba kai kankanci ba an fahimci wannan ko sai ka bambanta hausa kaskanci daban kankanci daban kaskanci wannan ka ta kanka shine duk sanda ka ainihin zubar da kanka wurin kafiri ka shiga kaskanci kankan da kai ko kai wa Allah da manzon Allah da babanka da malaminka da ainihin sauran mutane na gari eh da kankanci da kaskanci da bambanci wa mandubun haka kuma akwai wanda yake ainihin mandu an so mustahabbi ne akwai mutanen da an so su kuma ka su tawali ka kankantar da kai gare su ka tawadu li ibadillahi siwa man sujira kaman ka kankan da kai ga ainihin sauran bayan Allah banda waɗanda aka Ban banda shugaba banda malami banda uba waɗannan su wajibi ne kai musu kankan da kai to amma sauran bayan Allah waɗanda kuke tare da su su ma ka tausa musu don su ji daɗin zama tare da kai wannan mustahabbi to sai shehu ya ce wa mafhumul mu'minina abinda za a fahimta da aka ce mu'minai ka so ka kankan da kai gare su annal kuffara la tajuzu muwalatuhum bai halatta ba kenan ga ainihin nuna wa kafirai soyayya da kauna bil ma'anar mazkur da irin wannan ma'ana da aka yi bayani bai halatta ga ainihin nuna musu soyayya ba an gane ko su kafirai ma'ana inda aka ce wajibi ne ka so mu'minai yan uwanka to mafhumul mukhalafa shine wajibi ne kuma kake kafirai su ba yan uwanka ba ne. bi qawli ta'ala saboda maganar Allah madaukaki da yake la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun muminai mutane waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ba yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu suna nuna kauna da soyayya ga duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah walau kanu ma ba a ko da ubannin ko baban shi ya saba wa Allah da manzon Allah sai kaga ba ya nuna mishi kauna ko malamin shi shi yasa yadda abubuwa dinnan suke faruwa ya kamata mu lura duk wanda ya zama faɗan bid'a ne cikin malamai dinnan ka daina sauke ku galibin ka gare shi balle wulakanta ya tashi yana faɗa da sunna wurin kai kuma kana ce mishi akramaka Allah sai Allah ya fushi da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake al-fasiq aw zalim karka taɓa ce mishi ainihin sayyiduna karka taɓa ce ko azalimi karka ce shugaba karka ce akar makallawa a'a na kallawa in ya zama shine shugabanka ko ka nemi shi addu'a Allah ya karrama shi sai kuma Allah ya ci da kai ai ya tashi yana faɗa da sunna to babu akara makallahu babu na kallahu sai da ce da ka ta magana ba ka da wata kima a wurin Allah sai in kana kan gaskiya kawai in ya shekara ɗari da malanta wai karka ce ai su ne na farko ba wani farko in ka lalace kawai ba ruwan Allah da kai wannan mutum da Allah ya ba mu labarin ta cikin alqur'ani wa tullu alaihim naba allazi atina wa ayatina Allah da kanshi yake ya bashi ayoyin ya bashi ilimi to watlu alaihim naba allazi atina wa ayatina fansalaka min asir zara kanshi daga ayoyin dai aiki da su ina fata an gane fansalaka minha sai Allah yake fa atba'ahu shaytanu sai shi dan ya bi shi kenan tunda ga ilimi amma bai aiki ne. to Allah da kansa sai ce wa kana min al ne yanzu bai da wata daraja sai Allah yake ya zama cikin fatacci ba ruwan Allah da ya ba shi ilimi tunda ya bata shi kenan sai Allah ya kira shi fatacci ya haka duk wanda ya kauce wa maganar Allah da maganar manzon Allah ya tashi yana faɗa da shi ba magana akramaka Allahu ba magana ala gafata malam ba maganar wani girmamawa a'a ya riga gama zubar da kai don me don hasi Allah wa rasulahu ya saba wa Allah da manzon Allah ya ce wa laukanu a ba abu ko da umarninsu ne ko iyayensu ne au abna'ahum ko kuma ƴaƴayensu ne au ikwanahum ko danginsu ne ko ƴan uwansu ne au ashiratahum ko kuma sauran dangi ikwan ƴan uwa waɗanda yake an haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ashira kuma sauran dangi ko da sauran dangin da suka saba wa Allah sai ka rabu da su sai shehu ya ce bal ya atakiduna hum bisu'i a wani bugu ya fusuduna na fusuduhum bisu'i sai dai mu rinka kudurce su muna nufin su da mummunan abu duk sanda aka ce wani kafiri ne to sai dai kullum mu rinka rike shi da mummunan manufa kullum mu rinka daukar mummunan mataki a kai shi wa yuqatiluna hum sa'annan kuma mu'mine su rinka yakar waɗannan ainihin kafirai in kanu harbiyina idan kafiran waɗanda ake yaki da su ne wa in kanu min ahadin jimma idan kuwa kafire ne waɗanda aka yi alkawari da amana na zaman lafiya da su la ya asharidu lahu, a illa bi qadar haja ba za a rinka ainihin cutar su ba sai dai inda shari'a ta halartar da a nuna cuta gare ma'ana dama shehu zai bayyana mana wani babi ne yadda za a zauna da kiristoci a ƙasa ko yahudawa ko maguzawa daga ciki za mu bai halatta a fasu suna ainihin kada kararrawa su ana ji ba bai halatta ya zama suna ainihin fitowa suna ainihin yin zanga-zanga kiristoci su fito kowa da jinjini kan titi har wai sai an kauce musu wannan duk bai halatta a fasu haka ba bai halatta a fasu ainihin suna shiga wata shiga wata take ta daraja ko ado kafin yayi shari'ar musulunci ta ce sai ya kawo janjami ya daura a tsakiyar shi alamatin dillo ala annahu min ashabil jahim dan a gane cewa shi fa ne dan wuta amma kafiri ya kawo babban riga da jamfa da wando ya sa ya kawo kuɗe ya aje a gaban goshi su ganci ka ce assalamu alaikum ya yaudare ka amma duk sanda ya kawo babban riga da ciki da wando ya sa sai a sa kuma sai ya kawo janjami sai ya saura. to shi kenan da ka gan shi kaga wannan ya yi shiga ne irin tamu amma kuma ba ruwan shi ina ba dan gani Na.

za mu karanta duk za ku ji kina suna nan cikin risala askari azharu eh, eh, eh, muktasar duk suna nan a ciki sai ke cewa ne hurmati biyar zimmi saboda shari'ar musulunci ta hana a cutar da wanda yake kafirin amana don har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yake cewa duk wanda ainihin ya cutar da wani ainihin kafiri wanda yake na amana ya ce to wannan mutum ba zai ma ji kanshin aljanna ba Eh? in dai aka ce an yi amana tsakaninmu da wasu kafirai to in dai ba warware wannan amana su kai ba to bai halatta musulmi su taba su ina fata an gane amma in suka warware to shi ke na wannan shi kenan sai a far musu amma matukar sun rike alkawarin su to dole ne musulmi su tabbatar da wannan alkawari ina fata an gane to Allah ya shirya da mu to wannan ba ma kamar dan uwan shi wanda ba ga makarantawa wanda ke magana akan ainihin wajabcin kiyayya ga kafirai to wannan kuma yana bayani akan wajabcin nuna soyayya ga muminai to shi ma ya karkasu nuna soyayya ga muminai din ya karkasa har zuwa kamar kashi goma shi ma don haka shi ma za mu ainihin karanta mu kuma yi sharhi akan ainihin abubuwan da malamai suka kawo mana qur'ani da suna da kuma sauran maganganu na malaman suke mala yake min mazahiri muwalatil mu'minina daga cikin alamomi waɗanda za a nuna mu'minai soyayya su ma an karkasa su har zuwa kamar kashi goma na ɗaya الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين والهجرة هي الانتقال هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل لأجل الفرار بالدين yace dole ne kai hijira daga kasar kafirai ka koma ainihin kasar muminai wannan alama ce ta cewa kana son muminai ke dan mun jira nan Zainabu kin cin abinci ma sai saboda suna zaune a Makka take je an kai ta kasar muminai shine Madina a lokacin suna fata an gane to ne ka bar duk inda ainihin kafirci yake ka koma inda musulunci yake na biyu munasaratul muslimina wa mu'awanatihim bin nafsi wal mali wal lisani fi dinihim wa dunyahum dole ne sai mumini ka taimakar 'yan yan musulmi. مسلمين sa'an nan kuma taimakon nan ko ka da kanka kai da kanka in ka bada gudunmawarka idan kai wani shugaba ne na wata ma'aikata ka yi kazar-kazar da karfin jikinka ka ga ka taimaka wa 'yan uwanka musulmi duk sanda aka ce ga musulmi ya zo ofis to duk wata wahala sai ka yanke mishi ita kawai don me don shi musulmi ne ina fata an gani kai kazar-kazar haka dukiyarka in dukiya ce za ka bayar wajen adayar da addinin Allah ka bayar wannan yana daga cikin alamomi waɗanda ke nuna kana son muminai wallisani in kuma da harshen ka ne in ka faɗa za a ji in ka yi wa'azi za a ji in ka yi kaza duk wannan shine ainihin alama ta san ainihin mulmai dama aka ce zikirun lahi da Allah yake magana akan ambaton Allah malamai suka ce ya kafi kashi uku ka zauna kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kashi na farko kenan nan kuma ka zauna ainihin kana karantar da yan uwanka muminai kana tuna musu Allah ya ce annabi ya ce wannan zikirun lahi ma kashi na biyu kenan kashi na uku kuma duk abin da ka tashi ba kai, ka tuna mai Allah ya ce mai annabi ya ce a yi ko a bari Shi ne ainihin mai alari ke cewa wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan sai kawo shi alal nakra wala ya illu lahu sai ce an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukman Allah fi sa'annan ce wa yas'alul ulama'a duk abin da ya rike maka tambayi malamai don me don bai halatta kai wani aiki ba sai ka san me Allah yake a cikin wannan amma ka tashi kawai ka kuga abu sai ka yi shekara da shekaru ka zo ka gane ba daidai bane ka zo kana nadama dama da ka kashe ga tun farko ga shawarar da aka ba ka ki karbi ina fatan gane wannan to dole ne sai ka tashi kana ainihin inda magana za ka faɗi in wa'azi ne za ka yi in ka faɗa a ma'aikata ka za a yi duk abin da za ka yi wajen a samu gyara wajibi ne kai kamar yanzu yadda yake kamar yanzu yadda yake ainihin ma'aikatu ko makarantu sun lalace yara suna iskanci kaga cewa kana da bakin da za ka yi magana a gyara makarantar firamare kaza makarantar sakandare kaza makarantar islamiyya kaza in an gyara za a samu ci gaba to wajibi ne baka tashi da harshen ka wallahi kai in baka yi ba sai Allah ya kama ka dan irin wannan shiru din ya ja al'ummar musulunci suna ta ci baya makaranta kafirai suka zo za su bude a waccan anguwa tamu aka kakkare aka kakkare aka ga cewa a zo a bude 'ya'yan musulmi musulmi su karanta a ƙarƙashin musulunci shikenan aka zo aka yi kuma shikenan abubuwa duk sun ce, yanzu abin da yake faruwa kuma wai kuma musulmin suna kwasa su suna cewa wurin kafiran kuma dai kafiran dai da aka yi to dole ne mai bakin faɗe ya yi mai ainihin abin da zai aikata ya aikata mai dukiyar taimaka a tayar da wannan abu don ya ci gaba a kan foundation da aka fashi na musulunci dole a ci gaba amma wallahi in ba haka ba wanda yake da dukiyar taimakawa yake taimakawa Allah zai kama shi wanda ke da bakin magana ya jawabi a amsa a gyara yake Allah zai kama shi wanda yake da karfin da zai gyara wani abu da karfin shi Allah sai ya kama shi duk akan waɗannan to waɗannan abubuwa ka rinka ainihin taimakawa musulmi da bakinka da dukiyarka da kuɗinka da duk abin da ya samu alama ce ta cewa kana son mu'minai ɗan uwanka na uku at-ta'allum bi alamihim wa sururi bi sururihim abin da yake kawo cikas din bari ku ci. cikas din yana tare da iyayen ne asali da a ce za a buɗe makaranta ta musulunci a ce an sa tam guda naira dubu ɗaya yaya tsakani da Allah za a yadda a ta to shi yasa da aka buɗe aka samu muku naira talatin talatin naira talatin ne za ta yi yanzu wannan makarantar islamiyya nawa kuke biya wata uku naira arba'in a wata uku naira arba'in a wata uku tsakaninka da Allah kai a ɗauki naira arba'in arba'in so goma a rinka ba a wata uku a ce ka zauna kai gadin nan da ba ka yarda ba ka yarda ba wahala da yara ke bakin jini yaro ya zage ka yaro ya ma rike kunya yaro ya maka ciwa kana zaune da shi ko da shi ɗabi'un ka sun zama na yaro ba a ce kuma albashi da ya kamata in har ana son a ci gaba wallahi sai mai rowa ya daina rowa dole sai an samu kowa zai iya yakewa ya bayar yadda ya kamata malamai hankalin ya kwanta ɗari bisa ɗari sannan su zauna su karanta mana da 'ya'yanmu in dai muna son karatu na hakika in ko ba haka ba an sa mana naira talatin talatin dole a biya kan kuɗin dagajin malamai ya wuce shekara ki san komai ba duk yaron da ya shekara goma yana karatu bai zama malami ba tsakani da Allah ya kamata a zargi ɗayan biyu in ma a zargi malamin ba ne ko kuma yaron ba shekara goma ya wuce karatu bai zama malami ba ko ya haka wannan abu ya faru dama yanzu wani yaron ya wani yaron ya shekara goma sha biyar yana karatu har yanzu bai sauke qur'ani ba bai zama ahalari ba bai zama ainihin bakadadi ba to ya haka amma a cikin farko an tsaya an kankara makaranta an sa kudin makaranta masu daraja a wata akalla za a ko naira dubu biyar a ba malami albashi a wannan ɗaya za a ɗau naira dubu biyar a ba malami albashi tsakani da Allah ya za a ba karantar mana da yaran da cikin kazar kazar ba to amma wannan ya kare an ka naira ɗari da talatin an ba malami naira ɗari da talatin daga nan zuwa daga nan zuwa da aka ba sake ta ba ko ko ya kashe naira ɗari da talatin gauri ya ko shi ne matsalar sauki. ina fata an gani shi ne matsalar sauki. matuƙar ana son a gyara to mai rowa sai ya cire rowa an gane ku waɗanda suka gina mana waɗannan masallaci da makarantu da duk sauran gine-gine da aka yi da a ce suna da tunani irin namu za su waɗannan su sahabbai da su ne aka tayar da addinin Allah yadda take jin za su jin daɗin cikin kaɗan nan suna jin daɗi mutum zai je ya bayar da cikin shi a kashe don kai addinin ya zo gare ka kai yanzu kake kai ba za ka yi ɗan bayan kanka ba za a addini ya samu da wahala da damuwa shehu suka dauri suka yi jihadi har suka rubuta mana wannan lantar yanzu ba ga mun zauna mu cikin banka da AC muna cikin karatu muna karanta muna jin daɗi ba da a ce sun shanta ke yadda muka shanta ke su kuna jin za wannan aiki baturan da ya wannan rediyon da wanda ya wannan microphone da wanda ya talbijin da wanda ya waɗannan motoci da jiragen sama a ce haka yake zama yana shanta kewa yadda ke kake shanta ba zai maka waɗannan abubuwa. a ce baturan da ya wannan rediyon kwanciya yake bacci tun daga kallon isha har zuwa asuba ba su ke da wannan rijiyar ba su ba zama su yana karatu yana nazari da dare da rana ko yaushe yana kula da ake bincike yana bincike sa'an nan fa wannan da zama zai yana kallon tafiye su yana kyalkyala dariya yana tashi ba zai yi wannan tabbacin da kai ba ta samu haka mota haka ce abin da kake da to dole sai an samu wasu sun yi su wasu sun sadaukar da ran ko su ko su ko su akan akan wasu su ji daɗi wata arniyar cikin masara ta wata kankara da ke take amma za ta daure ta biya wa ta kuɗi ko nawa ne ya tafi makaranta amma sai inda za ka ce ka biya kuɗin shekara na ɗanka kana da halin da za ka biya nan take amma wai abin kunya ma wai masu wadata ma a su gogon haya da su a makaranta wanda yake da wadata mu za ka samu yana da ɗan goma sha biyar a makarantar islamiyya amma tun da sai an kori 'ya'yan shi daga makarantar ba ya biya yanzu wannan ba abin kunya ba ne duk abin da za ka yi wa ɗanka duk irin abin da za ka yi musu wallahi ka ba shi ilimi ba kana nan wata rana su ya la'ance ka ko a sarari ko a yaya la'anta ne yanzu kana sauraron manyan mutane za ka gane suna la'anta biya yau sai ka biya shi dai baban shi ya cuce shi bai karanta ke shi ba wannan ba za ki gane duk wanda kake ya cuce ka ko abokin ka kake ya cuce ka daga nan ba za a warware abokin ka ba baban da ka bude baki ka ce ya cuce ka wannan ba karance shi ba kana babanka ya cuce ka saboda me saboda bai sa ka yi karatu kana karatu ba ai nan aka zo aka sa yan yara kanana suna karatu malam kurai ƴaƴan kuraishawa ga wata dattijo ana lallashi shi yana kuka ana lallashi shi yana Allah ya isa Allah ya isa kai ke lallashi shi cewa Allah ya isa shi ya san wanda yake wa Allah ya isa kai ne baka sani ba baka sani shi ya san da wanda yana Allah ya isa Allah ya isa haka ana baba ya hakuri ya hakuri ba bai na Allah ya isa ya Allah ya isa ya ba su yake wa ba su ya san waɗanda ke da wasu dattawa kewa suna dan a ƙasa to kai kuma wani yanzu aka nan da kuma da ake nuna kai ba za ka yi hankali in ba ka karanta da nan gaba kai ma wata nan zai maka Allah ya isa kuma wallahi ina ina yawan gaya wa matasa da yara cewa wallahi wanda bai karatu ba nan gaba Allah sai ya mu dan tunda wannan rayuwa duk wanda ya kalle ta da kyau zai ga wanda ke karatu wanda ke da karatu kawai shine mai magana shine mai abin nan hannu mai farki na tusa ko matuƙar ba kai karatu ba kana nan sai ka zama ɗayan biyu ko ka zama bawan masu karatu ko ka zama mai gadi Allah ka shiga GRA ka gani kunyar sai ga jami'i da ɗan shekara hamsin ya hura wuta yana jirgin. yaro dan shekara talatin yana cikin ac mai dumi yana cikin shi shi ko yana ne yana gadi shi da kare kare ne abokin gaban shi me ya kawo shi wannan bai yi karatu ba ko a ce ya yi karatu tsakani da allah wannan zai gadin wannan yaron dan shekara talatin to eh to saboda haka kun ga ashe dole ne duk sanda ainihin aka ce ilimi da jahilci dole da babbai in baka gane ba sai Allah yake da duhu da haske za su tsaya to haka duk inda kaga jahilci haka duhu yake haka duk inda kaga haske haka ilimi yake da haka wallahi sallahi dole ne mu tashi makarantar da yaran mu karatu wurin jan shi yi karatu su san duniya su san lahira amma matukar ba haka ba kana nan sai karka ya la'anci ka ko kana da rai ko ba ka da rai kuma kowa ya san yadda karatu ya zama yanzu karatu bai da araha don me yake da araha to sai karatu bai araha imam al-bukhari karatu zai tafi ainihin kasar hijaz kasar larabawa ubangi ya kawo kuɗi ya da ya bashi mun fahimta ko kudi uban ya kawo jaka guda ba wai jaka suka ɗauka jaka guda irin ta najeriya naira ɗari biyu jaka cike da kuɗi ya ɗauko ya bashi ashe akwai wani dan ko wannan ya ko wani ne abin nan dan damfara sai ya gani sai ya ainihin cewa masu jirgin ruwa an yi mini sata ya kamata kuɗi ne jari guda a kulla a cikin wata jaka da imam bukhari ya ji sai ga wannan yana son ya goga mun bakin dan sai dabbo da nan zai jefa ta cikin ruwa da sai zaman shi aka ta aka gama duk ba shi kai jirgin ruwa ba a samu kuɗi ba za ta ce to kai ba Allah ba a samu kuɗin ka ba sai ce to shi ke dama ba na yi bane ba damuwa ya ga da a fara yi da zai damu dama ne sai ke a kwace a bashi misali sai da suka fita sai kira imam al-bukhari lokacin bai zama imam al-bukhari ba lokacin sunan ikra muhammad bin isma'il sai ce kai yaro ina kudin da baban kai baka da zamu shiga jirgin ruwa sai ce waɗannan kuɗi na ɗauke su na jefa ruwa yace don jiri ne zan tafi neman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka saka tuhuma a kaina shikenan duk hadisin da zan ji daga manzon Allah ya baci don ka'ida wurin malaman hadisi mujtahid wanda aka tuhuma ba wai magani ba tuhuma an taba tuhumar sa shikenan kenan har abada kuma haka zo sai a ce mustahamu an taba tuhuma shi da daga cikin hadisi kuma su munka ba a karɓi ka mutum banza ne tuhuma an taba dan kullum ka kai awa kai a gidan ujaru shi kenan duk ban daga lokacin haddasa na sai a ce furabu da shi mutum banza ne an taba kuma shi yake shi yasa nake tsoron kan zuba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta raja Imam Bukhari to dalilin da yasa na kawo mana wannan sai mu lura baban shi ya kulla kuɗi ya baki ya je ya karatu kai ma sai kai wa ɗanka haka baka ga yanzu duk sanda aka karanta sayin bukari ya ce Allah ya cikin imamu bukari Allah ya san baban shi Isma'il wannan ba alheri bane har da ta tashi imamu Nawawi baban shi ne kuɗi ne a kasar Siriya, wanda ya fi jafin Riyadu Sali sai uban sai bude mishi shago na kire da ana kira kayan provision da sauran imamu Nawawi zai zama wani shago sai littafi a hannu ana nawa nawa wannan yaro yana eh yana duba littafi sannan sai wani malami ya zo siyayya sai eh, tana yaro nawa nawa yaro yana ta kallon littafi sai ce a nemo uban wannan yaro Daga ka nemo shi sai ce wannan yaro na kaman wannan shago a ɗauke shi a kai shi makaranta ya karatu ya ce don wannan yaro nan gaba sai ya zama wani abu a duniyar musulunci kowa ya ga yadda imamun nawawi ya zama da sharhin sahih muslim da al-minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj da littafin al-majmu' sharh al-muhaddab da littafin ainihin abin nan riyadus salihin da littafin ar-rawda mujalladi 16 fikihu ne tsagoro ina fata mun gane to in mun fahimci wannan duk me yasa waɗannan suka yi karatu dukiya wacce iyayensu suka mallaka musu imamu suyuti da ya numfasa ya numfasa sai ce Allah ya ji kan babana da gafara me yasa ya ce maraya ya taso amma uban shi ya tattali kuɗi ya aje mishi wanda ya yi karatu har ya tsufa imamu suyuɗi baya sana'a dukiyar da baban shi ya aje mishi yake ci ka ce uban ya ta tara kuɗi ya wasiya cewa ko yana da rai ko bai da rai aka haifi ɗan shi waɗannan kuɗi kar ai komai da shi don Allah a basu ya karatu so yake ɗan shi ya zama malami me suyuti zai zama ba duk fannin da ka sani suyuti ya rubutu a kai karka ɗauka wai fannin da ya shafi wannan fiqh da hadisi kai ko qur'ani a'a wannan electronics sai da suyuti ya rubutu a kai physics chemistry biology duk ilimin da ka sani sai da Allah ya hore mishi ya rubutu a kai suyuti yace mas'ala ɗaya take bashi wahala a duniya ita ce mathematics lissafi ɗaya a tara da kaza a shiga kaza a fita kaza to sai kuma ya shuru amma duk fannin da ka bullo hadisi suyudi na nan qur'ani suyudi na nan fiqhu lugha duk inda ka zo ga kuma tsoron Allah ina aka rasa shi kenan to waye foundation baban shi Sheikh Ahmad Muhammad Shakir duk littafin da yazo zai rubuta a farkon littafin sai ya kawo tarihin baban shi ya yabi uban ya yabe shi ya wasa shi yace shine foundation din wannan karatun da za a wannan littafin yace baban in aka yi sallah asuba kulle su yake a daka kulle su a daka karatu za a biya musu na alkur'ani in an dawo da la'asar za a zo a zauna za a yi karatun yamma wanda duk bai kawo karatun nan na asuba da aka yi ba zai haɗu da fushi ba duka ba zagi amma uban zai ɗaure mishi fuska gaba ɗaya kaga mai sakan maka fuska kaga ya ɗaure baka baka jin daɗi tuna haka duk kazar-kazar ɗin da zai siye ya kawo nan kuma sai a bude sai kuma ya karantar da su sahihul bukhari sai da sai da baban ya karantar da su tun daga bukhari muslim abu dauda zuwa tirmidhi nan uban ya rasu don haka duk da ya zo sai ya wasa baban shi kuma ai ya cancanta ya wasa shi sai da sadiq sai da kutub wanda ya tafsirin fi zilalil qur'an da shi sai da kutub da kanin shi muhammad kutub da kan wasu amina kutub dukkan su waɗannan malamai ne waye foundation baban su tara su zai iya ce ga hadda ta ayoyi kaza duk wanda ya haddace to in namiji ne za a sai mishi keke idan mace ce za a sayo mata gwal, wanda ko bai haddace ba sai an yi mishi gwalo sai an yi mishi woho sai ya kunyata ran nan sai sai da sabit gashi shine babba sai kuma bai haddace ba uban ya mishi goli ya mishi goli ya mai goli shine yace tun daga wannan rana ya kallafa kanshi sai ya haddace ainihin duk abin da aka fashi nan da ma sai ya haddace qur'anin gaba daya sai zaman an ba da hadda shi ba ruwan shi da wannan assignment din tunda shi duk ya haddace kuna ganin ga sai da kutub nan gwamnatin azzalumai ta kasar masar ta kama shi aka je aka kulle shi a kurkuku ya zauna shi kadai fa sai kwakwalwar shi sai alkalami sai takarda ya rubuta wannan tafsirin mujalladi takwas ba fi zilalil qur'an shine yace ana aishu fi zilalil qur'an yace ni ba ina rayuwa karkashin gwamnatin azzalumai ta misra bane ni ina rayuwa ne a karkashin inuwar alqur'ani ka karanta wannan tafsiri ka ga waɗannan 'ya'ya in ba foundation suka samu ba ya za a a kulle ka kana cikin kunci da damuwa na kurkuku ka rubuta tafsiri mujalladi takwas damuwan ta dame kama ayoyin qur'anin ma baka iya kawowa amma duk abin da ka sani ya ce a littafi kaza shafi kaza gashi fa ka ake yi kuma to duk foundation su waye foundation ɗin iyayensu ne don haka kai matuƙar kana son ɗan kai shi ma albarka dole sai kai irin waɗannan abubuwa ina fata an gane amma wallahi in ba haka ba ka daɗe kana yi duk sanda suka tuna ka sai dai su ce Allah ya isa duk sanda suka tuna ka sai ce Allah ya isa ba su yi maka addu'a don ba kai musu abin da za su yi maka addu'a din ba ina fata an gane don haka dole ne ka tashi ƴaƴanka jan su haddace alƙur'ani su san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su san ilimin addini su san ilimin lugal arabiya dole kuma ka tattala musu sana'a Shi kenan sai ka ga cewa ƴaƴanka sun zama ƴaƴa na gari amma wallahi in ba haka ba kana nan ka bar din ba za ka bayar da naira dubu ko naira ɗari ko naira dubu biyar ko goma a karantar maka da su ba kana nan wata rana sai 'yan banga sun taso shi a gaba ka ce za ka ɗaga gidanka ka siyar akan ka ba a rufa maka asiri ce ba su duba ba su gani ba sai an yawo da shi duk da aka ce an zaga da ɗanka ya yi sata don Allah wanda cin mutunci da cin zarafi ya wuce wannan to amma waye foundation kai ne da baka karantar da shi ba sallu ala nabi sai kuma ranar juma'a insha Allah maganar wannan na walima magana to ya tabbata gobe in ko kenan a gobe insha Allah ta'ala muna da ainihin karatu nan da daddare an gane ko to zai dai ba mu sanya aka tsara waliman ba za a kawo mutane abinci ne nan su ci kafin sallar isha ko bayan sallar isha kafin karatu ko kuwa to ko da haka dai za mu ainihin yi karatu a gobe na alkur'ani da tafsiri a bayan sallar isha daga dai kamar karfe takwas da kwata an gane ko insha Allah na dare amma karatu na nan safi dama kun san muna yi ne saboda wasu dalilai to amma eh, wannan karatu mun aje shi juma'a ne kadai za a rinka daga shida zuwa ainihin bakwai ko bakwai da kwata ko bakwai da rabi an gane ko saboda haka gobe da safe ba karatu a nan amma akwai a da daddare insha Allah Allah ya yafe mana kurakuran mu waɗanda ba su da lafiya cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu zahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah ya ji karshe Usman dan Fodiyo da shi da baban shi da sauran malamai na gari muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da gwamnatin musulunci a wannan ƙasa bayan an buga jihadi muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da gwamnatin musulunci a wannan ƙasa bayan an buga jihadi muna roƙon Allah ya tabbatar da gwamnatin musulunci a wannan ƙasa bayan an buga jihadi muna roƙon Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu yin jihadin kafa gwamnatin musulunci a ƙasar Masar da Algeria da sauran bangarorin musulmi na duniya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله